Shafin YouTube ya ce zai ɗauki ƙarin ma'aikata da za su taimaka wajen rage yawan hotunan bidiyon da suka karya tsarin dokar shafin. Shugabar YouTube Susan Wojcicki ta ce wasu da mutanen kirki ba su ne suke ƙaruwa a shafin. Kamfanin Google ne da ya mallaki shafin YouTube inda wasu mutane ke amfani da kafar wajen yaɗa ƙarya da yaudara da kuma cutar da mutane. Susan ta ce a shekara mai zuwa Google zai samar da ma'aikata sama da dubu goma da za su duba ire-iren matsalolin da ake fuskanta. Haka kuma YouTube zai yi amfani da wata fasaha da za ta rika bankaɗo hotunan bidiyo ko sharhin da suka ƙunshi miyagun kalamu ko wani abu da zai cutar da ƙananan yara. Yanzu haka dai shafin yana cire duk wasu hotunan bidiyo da suke koyar da tsauran ra'ayi. Shafin YouTube da yana ɗaukar matakan tabbatarwa masu yin talla a shafin cewa tallarsa ba za ta fito kusa da irin gurɓatattun bidiyon ba akwai rahotannin da aka fitar da ke nuna yadda ake saka wasu hotunan bidiyo don janyo hankulan ƙananan yara inda wasu masu cin zarafin ƙananan yaran ke rubuta sharhi akan ire-iren waɗannan bidiyo.